Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar sankarau da ake kira da meningitis a turance da aka samu bullarta a jihar Agadas na jamhuriyar Nijar. Babu Hukumomin lafiya a jihar ta Agadas sun bayyana cewa akalla mutane fiye da arba'in ne suka kamu da cutar yayin da mutum shida suka rasa ransu, lamarin da ya tayar da hankalin al'ummar jihar duba da yadda ake cikin yanayi na zafi. Kuma a lokacin ne likitoci suka tabbatar da cewa cutar ta fi yaduwa. Jami'in kiwon lafiya a ma'aikatar lafiya ta jihar Abubakar Ato ya yi mana ƙarin bayani game da cutar a hirarsu da abokin aiki na Hamid Mahmud. ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. To cuta wannan ta sankaro ƙwayoyin cuta ne kuma su ƙwayoyin cuta kamar yadda mutane suke kabila kabila ne akwai wanda muke cin bakteri akwai wanda muke cin virus kabila kabila ne da yawa ba su da iyaka kamar yanzu kun ga yadda muka ce muku wanga kalaga da ta fito mana lalle an 2018 ma mun shaushawarta kuma kamar yadda ake cewa shaushawa da ake mayarata ta wata tara akwai ta menajit ciki amma salman waccan kalar meningit a ce addakwai to yanzu wagga da ta zo take ta bullo wagga bana ita C ce meningitis C kaga kenan wancan shausha da muke cikin gidajen likitoci sai zamanto duk shekaru nan da eh, wadda muke ce ma centur meningitic centur ta meningitis tsakanin chad niger nigeria don da kullum akin nan ita ce take bala'i tana kashe mutane to shine gwamnati ya tashi a 2013 an yi shaushawarta a 2018 an yi shaushawarta kenan sai wannan kala ta akin ita ce sai ta ɓace shine kuka ga ɗan shekarun ga tubarakallah an samu abin yayi yi ɗan shuru to bana da ta sai ta bullo ba a yi shaushawarta ba sai kin kenan yanzu wannan saikin ita ce ake fama da ita wadda yake ba a yi ta ba kuma a cikin gidajen likitocinmu wadda ake ta wata tara kuma ba ta cikin su shin ita wannan cutar ta sankarau tana da alaka da zafi ne a duk lokacin da zafi ya shiga ne take bazuwa ko ko a'a ita dai tana da lokaci ne kwarai ko tana da alaka da zafi daman kowace shekara ma in ka ɗauko dai daga farkon shekara don ku zuwa watan gana mayu zuwa ƙarshen shi ake dibin meningit eh, kuma a al'adance ne muna haɗi likitoci ma suna haɗi kullum da ruwa sun zuba sai ka ga ta rage saboda abun duka cikin iska ne ke te kenan da an yi ruwa kura ta kwanta ta abin nan sai ka gani wannan kowace shekara ma ko lokacin da ma ana yin annobat ko mutane talakawa sun sani da ai menaji ta yi kashi ta yi kashi da an ce ruwa sun zuba sai ka ga duk mutane sun har rage yan malati bulluwar ta duk ta rage har ta kai ga tsayawa Hmm, kenan tana da alaka da zafi kwarai shin kwana rana ko kuma a ce yawo cikin zafi haka shi ma yana sa wannan cutar kwarai ko yawo cikin zafi saboda shi ne muke cewa a adana yara saboda fita cikin rana don ka rana a banza yofi tana kawo ciwon kai shi kuma jikin ga namu sai da ya samu wata ɗan kasawa kaɗan ƙwayoyin cuta da suna nan suna yawo kuma Allah kaɗai san abin da yake faruwa cikin jikinmu wani cuta kana gamuwa da ita amma in kana cikin yanayi na kirki ka ci ka koshi kana abin nan sai ga jiki zai kokari da ita har kashe ta kai baka sani ba amma an ka shiga cikin yanayi wanda yake jikinka da kanshi ka ji mishi ka bi rana ga wani rishin ci rishin abin nan kuma ka wahala ka sha rana ka gaje ko palu kana gani wani lokaci palu duka muna da ita cikin jiki amma in ta gamo da wata gajiya ko kai wani aiki sai ka ga lokacin nan ne za ta bayyana kenan yadda ka ce lallai tana da alaka da rana tana da alaka da rana sosai kuma tana da alaka da wahaloli da ragewa garkuwar jiki kamar ita wannan cutar ta sankaro an fi samun ta ne a cikin makarantun boko shin wani matakai kuke ɗauka a wannan wuraren na makarantu eh, lalle gaskiya ne gaske tun da muka fara samu yawanci duka 'yan lakwal ne saboda wa'incan uku na harin da na ce maka don wajen a azin nan ne don a lokacin na matakin da muka ɗauka mun kiri inspector kin babban lakwal kin duka director kin don muka yi zance da shi suka ba mu bayani sa'an nan muka tai tare da shi muka kai malakulolin nan ziyara don da muka je a wannan lokacin da yanzu duka matakan rigakafi ne ake ɗauka saboda mu muna nan muna ta shawara muna ta reunion da masu hannu da shuni da abin nan muna ta abin nan don ana kuma wannan aiki ana cikin shi duk wanda aka samu dan malati a ɗabi ruwa da gaugawa ko cikin dare ko cikin menene aika don wannan lakwaloli su ma mun je mun faɗakar da su muka ce kuma wajen ba da karatu na lakwal a rinka ma yara zancen na meningit da alamominta saboda su ma yara su jiya su sani saboda duka a taimaki juna kenan ko kaga wani abokinka ko wani abu yana ciwon kai sai ka ce a ah, mushe ya ce mana fa da an shi ciwon kai da masassara a yi kokari a kai a gidan likita ita wannan cutar ta meningitis zuwa ta fi kamawa tsakanin yara da mayya to birman ta kama yara kwarai amma mayya ma ba su kubuta ba amma dai a kwarai ta yi kama yara daga zuwa shekara biyar har sha hudu mai har zuwa shekara talatin duk tana kama kuma har wuce nan ma tana kama sirman da mu a wajen mu a binciken mu duka sai ka gani ta hide karhi a wajen yara kamar yanzu mutum nawa ne kuka samu wanda ya kamu da wannan cutar a gadas a hal yanzu to kama abin da muke cewa kasu spe kamar mutane wanda yake alamomi ne tabbatawa yadda na ce muku sai an hudda ruwan nan na baya an tura su yame don ka yame to maido mana rahoto akan eh, lalle tabbat wannan ciwon ne to wa'incan na harin da muka samu na ce maka an samu guda uku kenan ciwon ya tabbata don bayan haka nan an samu wajen yaro biyar cikin wa'inga har da wa'inda sun karasu to da ba haka nan shi ne muka samu yaro 29 yanzu dai a takaice bon nan ko milkin agaris in muka gama tun daga harin har yanzu don mun kusa kai yaro 40 to yanzu dai mutuwa da wadda aka yi cikin gida likita shidda yaro shidda suka rasu kamar ita wannan cutar ta meningitis idan ta kawo mutum saurin kisa ne da ita ko kuwa ai eh, kwarai ko tana saurin kisa wannan tabbat meningit eh, batta wasa tana sauran kisa za ka gani yaro za a ce maka ɗan lokaci kaɗan da ya masassara ciwon kai in ba abin nan ba za ka gani raman tana sauran kisa don shi ne ake cewa a yi gaugawa tunda duk abin cikin gauga ne lallai allah shi yake da eh, rai don ku ana gauka ne saboda in kwanan mutum ba su kare ma ba kai samu illa saboda ita wannan ciwo in ba ta kashe ba in ta riga ta tabbata ga mutum har ya galabe ta to in ba ta kashe shi ma ba zai fita da kuramci ko da makafta ta gani don kenan tana baro ma mutum shaida wadda za ta zama mishi illa a cikin rayuwar shi mun ga kun gamu da masu unguwanni ita wannan gamuwar da kuka yi tana da alaka ne da cutar ta sankarau ko meningitis eh, mun gamu da gwantanne na na gunduma agadas don wannan cikin eh, wannan sabuwa abinnan da ya bula agadas don wannan ciwo wanda ake ce ma meningit a turance sankarau don da hausa ana ce mashi sankarau don nan da ɗan lokaci muka fara samun mutane waɗanda yake so ana da alamomin wannan rashin lahiyar don da aka aika ruwan nan da ake hudda ga baya sai muka samu uku inda yake an tabbatar da mana wannan ciwon ne don tun a lokacin nan mu muka fara eh, shirye-shirye na faɗakar da mutane da gaya ma masu hakuma da gaya ma masu ruwa da tsaki duka akan lalle ya tabbata wannan ciwo ya bulla a cikin gunduma a gadas muka ce mu tara gwantanni saboda abin da yake ya shahi al'umma akwai abin da yake mutane suna iya matakan da za su ɗoka a wajensu mu muna ɗokan namu su ma su samu su ɗoki matakai saboda a samu dai wannan eh, rashin lahiya kar ta kawo mana wani eh, antuka wani rashin jin daɗi babba don shi ne muka gamu da su don mu faɗakar da su abin da ya kamata su su yi don su faɗakar da al'ummar su a gaya musu duk eh, cikin wanga lokaci don akwai alamomin da yake in aka gane su a cikin gida ga yaro ne ga babba ne a yi kokari da marmaza a kai shi gidan likita don a ɗauki matakai saboda kamar yadda na ce muku kowane waje ana so a faɗakar da mutane don su ɗauki matakai mu kaga a wajen mu eh, tun da aka fara samunta mun ɗauki matakai menene matakai mun sanar da hakuma waɗanda suke gaban mu na biyu kuma duk inda wannan abin ya faru da rasuwa nan da mun je gidaje mun yi ta'aziyya mun gamu da mayya na lakololin mun je mun yi ta'aziyya ko mun faɗakar da su abin da ya kamata duka eh, su yi to shine ko muka komo ga masu ungunin ne su ma cikin ungunin ne don a sani ke mu ga matakan da muka ɗauka likitoci mun ba su foro mun kira su mun ba su sabon foro bisa wannan rashin lahiya kenan dan ka dan malatin ya kubce musu wanda yake da wannan alamomi mun kiro su mun karantar da su kuma duk sahi Allah muna tada su da kwana kuma mun kai magunguna daidai gwargwado wanda ke gare mu a cikin wa'annan gidajen likitoci wanda yake duk wanda yake alamun wanga ciwo ne ke gare shi mun ce za a mishi magani banza don da an ɗebi ruwan nan na sankara wanda ake aika niyame da auna su kuma magani insha Allah za a mishi kyauta kenan shine yau muka ce mu tara masu ungunin ne saboda 'yan malati ba duka ba suke zuwa a likita kuma muna da matsala waɗansu suna zauwa a cikin sun galabaita ba a samu ma a yi musu wani aiki don shine muka ce mu ga masu ungunin ne a cikin ungunin ne duk a faɗakar da mutane Eh, kowa ya bude idanun shi don a sani da an ji ciwon kai ko masassara ba sai an ji riba wuya ya kage ko ya abin nan da an ji masassara da ciwon kai da ba a gane da su a yi kokari a kai gidan likita. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ilimantu da abin da aka saurara. a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman abokin aiki na Hamid Mahmud sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.